Hey! matasan sun bi tituna na cikin garin gombe suna murna tare da bayyana jin daɗin su dangane da dawowar shugaban ƙasa muhammadu buhari daga hutu da ya je da duba lafiyarsa a birnin london na ƙasar Birtaniya inda suka bayyana jin daɗin su dangane da dawowar shugaban ƙasan suka kuma matuƙar yin murna tare da addu'o'i na samun ƙarin lafiya cikin sauƙi wato hanzari ga shugaban ƙasa muhammadu buhari su da waɗannan matasa sun haɗa ne da yara da kuma matasa kuma maza da mata wani zubin ko har da dattawa a sauran layuka da suka bi domin nuna wannan murna inda cikin garin gombe ya cika da ire-iren waɗannan matasa a sauran tituna daban-daban na sauran unguwanni da ke cikin garin Gombe duk a ƙoƙari da matasan ke yi na bayyana matuƙar jin daɗin su dangane da dawowar shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan suka bayyana fatar Allah zai ba shi lafiya ya ci gaba da kyakkyawan jagoranci da ƙara samar da zaman lafiya da ci gaba a Najeriya musamman ma a shirya su ta shiyar arewa maso gabashin Najeriya kasancewar jihar Gombe ita ce tsakiyar shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya da ke fama da rigingimu na 'yan Boko Haram a baya da yanzu yanzu aka matukar cin karfinta muhammad ibrahim fantami labarun liberty daga gombe